Ƙasar Nijar da ke makotaka da Najeriya ta ɓangaren Arewa ta bayyana cewa rufe iyakoki na ƙasa ya jawo mata asarar maƙudan kuɗaɗe da yawan su ya kai sefa miliyan arba'in, kimanin dalar Amurka miliyan sittin da bakwai, kwatankwacin fiye da naira miliyan ashirin da hudu a kuɗin Najeriya. Ministan kula da harkokin cikin gida na Nijar, Muhammad Bazoum, shi ne ya jagoranci tawagar mutum hudu daga ƙasar Nijar zuwa wannan taron. Ga abin da yake cewa. Nigeria a pris une mesure qui, pour douloureuse qu'elle a pu être, euh, n'en était pas moins révélatrice des vraies difficultés auxquelles le Nigeria est confronté, mais auxquelles nous aussi, en vérité, nous sommes confrontés. ya ce Najeriya ta ɗauki mataki mai zafi na rufe iyakokinta da ƙasashen uku ne a bisa abin da ta kira matsaloli da take fuskanta na fasa ƙauri. Su ma kansu a Nijar wannan matsala tana shafan su, shi yasa a yau suka taru domin lalubo mafita wacce ba za ta cutar da kowace ƙasa ba saboda matsalar fasa ƙauri ta addabi ƙasashe da ke makotaka da Najeriya ne duka. To sai dai ƙaramin ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya, ambasada Zubairu Dada, ya bayyana wa manema labarai cewa na ɗaya dai tukuna dai zuwan su ma da yadda da suka yi daga Nijar da Benin Republic suka zo nan wannan taron ba karamin alheri ba ne tunda ko ba komai an zauna an tattauna an fahimci juna abin da aka yanzu shine an yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration da wasu hukumomin tsaro dai masu alaƙa da wanda su suka shafi aiki a boda na ƙasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda a kai domin su ba da shawarwarin wanda za su tabbatar da cewa an monitoring na borders namu ga baki ɗaya bodojin na namu guda uku sannan kuma za su tattauna wasu abubuwan da aka yi magana a nan bayan su tattauna za su kuma ba da shawaran ko a bude bodan nan ko kar a bude Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Aminu Jumare yana ganin ba a bi dokokin kasashen Afirka ta yamma wajen rufe iyakokin Najeriya ba. Wannan al'amari na rufe boda ya kamata Najeriya ta yi kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da Najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a iya tunawa tun alif ɗari dubu sha takwas aka ta sa najeriya ta kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen afirka da kuma yarjejeniyar da za ta baiwa kasashen nahiyar afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama wannan yarjejeniya najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan ƙasashe su ci gaba da harkokinsu na hada-hada ta yau da kullum. Wakilan kasashen uku sun kwashi yinin yau baki ɗaya suna wannan taro. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.